Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumelle daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A yau Asabar da la'asar ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari sauka a birnin Abuja bayan da ya kwashe sama da kwanaki 100 yana jinya a London. Za ku je yadda 'yan Najeriya suka tarye shugaban. Kamar yadda aka saba kowane daren Asabar muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. da kuma shirin zauren dattawan Arewa, sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koma Abuja babban birnin tarayyar kasar bayan doguwar jinya a London inda ya yi jinyar wata cuta da ba a bayyana ba. ya bar ƙasar tun ranar bakwai ga watan Mayu kuma tuni waɗansu 'yan Najeriya suka fara kira da ya koma bakin aiki ko kuma ya sauka daga karagar mulki. Magoya bayansa sun yi layi bisa tituna kan hanyar tashar jirgin sama yayin da mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibajo wanda yake riƙon mukamin shugaban ƙasa ya je tarbar Buhari a tashar jirgin sama. Shugaba Buhari ya fara tafiya jinya Birtaniya ne a watan Janairu inda ya zauna na kusan watanni biyu kafin ya koma gida a watan Maris ya kuma sake tafiya jinya a watan Mayu. A lokacin da yake jinya shugaba Buhari ya ba mataimakin sa mataimakinsa Yemi Osibanjo ikon gudanar da harkokin mulki. A farkon makon nan masu zanga-zanga suka gudanar da gangami a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya dauke da kwalaye da ke cewa ka dawo ko kuma ka yi murabus. An kuma gudanar da irin wannan gangami a birnin Iko. Ranar Talata magoya bayan Buhari suka yi fito na fito da waɗansu masu zanga-zanga a wata kasuwa da ke Abuja bisa ga rahotannin kafofin sadarwar Najeriya. sanarwar da aka bayar ta dawowar buhari ta kuma ce shugaban kasar zai yi jawabi ga ƙasa ranar litinin da safe 'yan sanda a kasan finland sun ce ana gudanar da binciken wani harin kan mai uwa da wabi da aka kai a jiya juma'a wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu akalla shida kuma suka ji raunuka a birnin da ke kudu maso gabashin kasar 'yan sanda sun fitar da sanarwa yau asabar cewa da farko an ɗauki lamarin a matsayin kisan kai amma da dare aka ƙara samun bayanai da suke nuni da cewa shirin na ta'addanci ne. Maharin da 'yan sanda suka harba a kafa ɗan ƙasar Maroko ne ɗan shekaru goma sha takwas sai dai ba su yi wani ƙarin haske game da shi ko kuma bayyana sunansa ba. Yayin da duniya take bikin ranar tausayawa bil'adama Majalisar Ɗinkin Duniya tana kira da a daina kai wa farin kaya da masu ayyukan jin kai hari waɗanda suke sadaukar da rayukansu domin tallafawa maza da mata da kuma ƙananan yara da yaƙi yake ritsawa da su. Ranar tara ga watan Agusta rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi mummunan rashi. A ranar ne cikin shekara ta dubu biyu da uku aka kai harin bom a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Bagadaza babban birnin ƙasar Iraki aka kuma kashe jakadanta Sergio Vera da Melo da kuma waɗansu mutane 21. Shekaru biyar bayan aukuwar wannan lamarin, Majalisa ta zartar da ƙudurin ayyana ranar 19 ga watan Agusta ta kasance ranar da za a karrama ma'aikatan jin kai da suke sadaukar da rayukansu domin yi wa waɗansu hidima. Domin tunawa da wannan rana a bana, Majalisar Ɗinkin Duniya ta jawo hankali kan kaiwa ma'aikatan lafiya da kuma cibiyoyin aikin jinya hari da kuma illar hakan ga al'umma. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kai irin waɗannan hare-hare 302 da suka janyo asarar rayukan mutane 418 bana galibi a ƙasar Siriya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tsohon babban jami'in kula da harkokin tsare-tsare na fadar White House Stephen Bannon ya ci alwashin ci gaba da yi wa shugaba Donald Trump yaƙi yayin da ya koma kamfanin watsa labarai da yake aiki Breitbart. wanda yake buga matsayin masu tsatsauran ra'ayin 'yan mazan jiya inda yake shugabanci kafin shiga yakin neman zaben Trump da kuma gwamnatin shugaban kasar. Bannon ya bayyana a hirarsa da mujallar Bloomberg 'yan sa'o'i bayan bullar labarin cewa zai bar aiki a matsayin mashawarci wanda ya fi janyo rigima. A hirarsa da mujallar, Bannon ya ce idan akwai wata tababa bari in bayyana ƙarara cewa zan bar fada white house in yi wa trump yaƙi da abokan hamayyarsa a majalisa da kafofin sadarwa da kuma cibiyoyin kasuwancin amurka banon ya kuma hira da wata majalar da ake kira weekly standard jiya juma'a labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau Asabar ne 'yan Najeriya suka tare shugaban Muhammadu Buhari bayan da ya dawo daga jinya a birnin London. Ga rahoton Nasiru Adamu Hikaya daga Abuja. Alhaji Baba ya sauko Alhajin Allah. Ka ga jirginsa da idonka. Ga jirginsa yanzu haka ina gaban jirginsa ya baba. Ya ciki jiya ranka yanzu. Ga sojoji na ta ji baba. Ni kan farko abin da na fara da shi cewa ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar har sa uku. A to yawo ba jihadi bi da ba za ka kama kabara. Ai wallahi wannan Alhaji daidai yake da jihadi Alhajin Allah. Saboda wannan kyauta ne da kuma baiwa ne na Ubangiji. Ya Ubangijin Allah mun kara gode masa. Ni yadda ka zuba ruwa a ƙasa in sha saboda farin ciki yau. Yadda magoya bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari suke murna bayan jirgin sa ya sauka filin saukan jiragen sama na Abuja nan da Azukwe daidai karfe hudu da minti talatin na yamma agogon Najeriya. Shugaban kungiyar matasan Najeriya Comrade Murtala Kabir Garba ya jagoranci ɗaruruwan matasa don wannan tarbar. kowa yana cikin farin ciki maza da mata yara da dattijai daga Najeriya gabaki daya yau muna airport a murtala me kuke so ku ga shugaban idan ya zo ya zauna a ofis me kuke so ku ga ya fara yi eh hakikanin gaskiya dama akwai alkawarin da ya mana ya yi wani gefen kuma bai yi wani gefen ba ina daga cikin abun da za mu kira sa matsayinsa na shugaban kasa ya zo ya ci gaba da harkan da yake yi na fada da rashawa da kuma harkan boko haram da duk wani abu dai na harkan da ya dama kasashen baya kuma ya bamu aiki mun fi miliyon ɗaya dai a nan dai maza da mata da tije yara ƙanana from all over the state. Murtala ka iya lissafi kuwa kai ka san iya girman filin da mutum miliyan ɗaya za su iya zama kuwa. ai a wajen ma na ce maka ma bai wajen da na ga maka ma bai abun nan ba na ce maka waya more than one million a nan tsakiyar garin Abuja ya kaure da murna daga magoya bayan shugaban Sani Tahir ɗan jarida ne da ya ga yadda abun ya faru na fito daga wajen gari wanda ke gidana yake domin in shigo nufi babban a ah, filin jirgin sama da na dr nanza azikiwe da ke abuja amma hakan fa haƙabar ba ruwa ba saboda tun kafin in je city gate nake ganin do da jerin gwanon motoci da wanda suke ƙasa da wanda suke kan irin ababen hawa wato na yan kama wato a ce jaki ko wani dokin kara ko wani abu saboda gudun murnan cewa shugaban kasa muhammadu buhari allah ya da shi cikin koshin lafiya a hasashen yanayin halin buhari me kake jin zai yi ne in ya zo yin jawabi dole ne ya sake zama ya sake waiwaye akwai abubuwan gyara da zai kamata ya gyara har yau talakan najeriya fa shi allah ya samu son buhari ne amma wahalan tana jikinsa dole ne ya zauna ya ga hanyar da zai yi na ganin cewa ya cire wa talaka wannan azaba da yake fama da ita dole ne ya fuskanci wasu daga cikin ma'aikatansa ma'ana akwai 'yan angulu da kan zabo bayan shiga su ofis zuwa litinin ana sa ran shugaban zai jawabi ga 'yan najeriya kan jinyar da ta zaunar da shi a london fiye da kwana 100 da yiwuwar irin abubuwan da gwamnatinsa za ta tunkara a sauran wa'adinta wata goma sha biyar da kwana sha biyu ce nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya a gai da nasiru yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da jimai za ta kawo mana. lafiya. ki ɗaya. maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda kuka sani yanzu haka hafsan mayakan Najeriya suna Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya domin ci gaba da ƙara zagi dantse wajen yaƙi da 'yan Boko Haram. Hafsoshin mayakan Najeriya dai sun ƙaura zuwa jihar Borno bisa umarnin muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osibanjo. To shin ya jama'a musamman mazauna yankin za su taimaka wa jami'an tsaro wajen wannan fafutuka domin a samu zaman lafiya? Wakilin sashen Hausa Nasiru hikaya ya samo mana ra'ayin jama'a kamar haka waɗanda suke zaune a yankin na Maiduguri. Assalamu alaikum. Sunana dai Dallami Aisau. Ina magana ne daga nan cikin birnin Maiduguri a nan Dambuwa Road. A hanya na farko dai da ni a nan nake gani za a taimaka wa su wayannan jami'an tsaro game da abin da ya shafi tsaro zuwan su nan Maiduguri shine su jama'a da suke nan birnin Maiduguri da kewaye na farko ana so a samu haɗin kai su ba wa su jama'an tsaron nan haɗin kai yadda za su rinka ba su bayanai ko da a ce sun ga wasu abin nan din da ba su fahimce shi ba wato kamar mutanen da ba su fahimce su ba su ba su bayanai yadda za su je su samu wayannan mutane a bincika a san abubuwan da yake tafiya sannan na biyu su kansu jami'an tsaron yana da kyau a ce sun shaku da su jama'a saboda neman wayannan bayanai daga bakin jama'a domin kasa a baya an samu matsaloli sosai wanda su jami'an tsaron sukan dan irin bude idanu mutane sukan tsoro su kawo bayanai mutane su ba su bayanai yadda ya kamata to wannan dai na ga su ne matakai na farko wanda za a iya bi domin a tallafa su wayannan shugabannin sojoji don a samu kakkaɓe burbuɗin wayannan 'yan boko haram da suka rage. Salamu alaikum sunana Mustapha Alkali daga Maiduguri. Zuwan su Maiduguri so far so good za mu ce zuwan su Maiduguri gaskiya sun yi recording successes. Jiya da daddare ma mun ji labarin wasu 'yan kunar bakin wake sun zo kusa da garin kwandiga nan sun shiga idp camp din nan har sun yi ta da boma-bomai sun dan kashe wasu amma kuma sojojin immediately dai daga zarar sun ji akwai wani problem za su yi kokari su je wurin su yi repelling attack din jiya ma sun yi repelling attack din kuma nan dai jejin dajunan maiduguri hakan nan zaka ji minti biyu uku haka zaka ji jirage suna tashi suna zuwa kuma mutanen maiduguri they are very vigilant yanzu sun ba su haɗin kai duk in sun ga wani abin da ba su yarda da shi ba immediately ana informing ɗin sojojin sun ba da hotline ɗinsu da za a kira a informing ɗinsu immediately za ka ga jiragen yakin nan ya tashi ya je wurin suna repelling attack ɗin gaskiya a yanzu dai alhamdulillah zuwan su service kids din zuwan su dugurin da gaskiya mun dan samu ci gaba sosai kuma effort din su gaskiya is intensifying sosai sosai ana ba su haɗin kai dan in mutanen Borno ba su ba da haɗin kai ba waye zai ba su haɗin kai ana ba su haɗin kai sosai ko yanzu haka ɗazunan da muka ga wani da ba mu yarda da shi ba muka kira hotline din sojojin muka gaya musu daga baya da aka kama aka bincike mu yaron ashe dan yana da taɓin hankali ne so mutane sun ba su haɗin kai sosai sosai kuma mutanen mu da ake kiran su ɓata da gora 'yan civilian JTF suna kokari sosai su ma da very vigilant daga zarar sun ga wani abu kafin sojojin su zo ma su ma za su zo wurin eh, a fara bincike ma kafin sojojin su isa wurin. Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Garema Muhammad. Ina nan daga cikin birnin Maiduguri a Dambuwa Road, Borno State. Ah, alhamdulillah inda muke ba su haɗin kai don a kowane irin muka ga muka fahimci wani unusual movement irin da ba a gane wani tafiyar wani mutum ba ko da mutumin da ba a gane fuskan shi ba ko an lura da shi halaman bai yi kama da irin mutane wanda yake zaune a cikin gari ba so eh, a wannan lokacin za mu yunkura mu ga mun iso duk inda jami'an tsaro suke in ba mu iya muka iso ba muna da layukansu mukan iya kira su mu sanar da su kuma duka. a duk lokacin da muka sanar da su a duk abin da muka faɗa wallahi alhamdulillah sukan zo wurin kuma sukan tabbatar da komi sai da sun tabbatar da komi sannan za su bar wajen in mana abin na yin magance abin ne za su maganta abin kuma ko da abin na bincike ne za su bincika su ga sun ga kwakwam din abin alhamdulillah yanzu dai zuwan su nan bisabilillahi Yan mutum da yana cikin maiduguri dai kan har ma in ba dai mutum zai zai yi bacci ba wani maganin bacci zai sha ba zai ji cikin daren nan cikin dare har gari ya waye za ka ji jirgi a kowane lokaci za ka ji jirgi yana ta yawo a cikin abin nan birnin maiduguri da kewayen kuma kamar yadda dan uwana ya faɗa kamar jiya inda ake wannan harbe-harbe wallahi ina gaya maka yaran nan tun da wuri da aka ji labarin su ina gaya maka bakin duk garin nan kowa mutanen da suke kusa da bakin gari kowa yana nan tsaye da idonsa ta ina ne zai ga wani mutum da ba a ga irin ba gane mishi ba a dan a sanar da jami'an tsaro kuma kowa ya zauna idonsa buɗe hankali yana nan a zaune kowa ya kwana yana zaune yana raye don a bada cikakken bayani don a samu aiki a tabbatar da zaman lafiya a ga a birnin maiduguri da kewansa da kuma na borno state da baki daya na abdulkadir abdullahi to assalamu alaikum har kullum dai kamar yadda dai a nake faɗi hanyoyin da za mu bawa su wayannan jami'an tsaro da aka turo su na hasoshin sojoji zuwa maiduguri a hanya ta farko dai ita ce mu mutanen borno da kewaye da ma kuma har sauran jihohi da abin ya shafa mu ba su bayanai wanda za su iya taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu misali kamar duk wani motsi ko kuma wata fuska da ka ganta ba kuwa inda kake domin kusan duk yanzu mutanen maiduguri ko da a ce masallatai ne duk inda ake sallah mutane sun san adadin jama'a da suke sallah da su in bako fuska ta zo musu sun san cewa wannan bako fuska ce saboda haka akwai ma sauran jama'ai wanda ba ma masu na sojoji ba kamar 'yan kato da gora da kuma sauran dai wanda suke taimakawa suna nan sun sa ido sosai ganin duk wani bakuwar fuska da za su shigo cikin al'umma domin su sanar da wayannan sojoji kuma akwai layukan da sojojin suka raba sannan kuma akwai su kwamandoji kwamandoji da suke sector sector wanda su sun nuna ma ga inda suke kai sai za a iya zuwa a tuntuɓe su su kuma abu ya faru nan take za su turo jami'an su a zo a tabbatar cewa an magance wannan matsala da aka kai musu akasari dai wayannan 'yan ta'adda daga cikin dazika suke domin a cikin gari din ba za a ce babu ba akwai birbidi wanda sun san saje cikin jama'a da ku amma mafiya yawansu daga dazika suke bullowa sanadiyar ko barin wuta da sojojin suke musu da sauransu wasu suke shigowa gari musamman mata matan ma kuma matasa ba tsofi ba ake shirya musu bama-bamai a jikinsu domin su zo su shigo cikin al'umma domin su sukan iya shiga gidajen kowa domin mace za ta iya shiga gida ba tare da ta sallama da masu gidan ba. To gaskiya duk yawanci a dajika suke ba wai muna tare da su a cikin birnin Maiduguri ba Idan kuka ga mata wacce ba ku gane mata ba ga waɗannan jami'an wani mataki yanzu haka za ku iya ɗauka domin kare kanku. Yau wato mataki na farko dai idan muka ga matar da bamu gane kanta ba mukan sa a dakatar da ita inda take karta shigo jama'a idan an yi mata wannan bayani muka ga tana motsawa tana shigowa da jama'a to an san cewa lalle tana dauke da wani mummunan abu to duk jama'a za su kauce kafin nan kuma a sanar da jama'an tsaro a take su zo su suka san kuma hanyoyin da suke bi da na'urar su su gane cewa tana dauke da wannan shi bama bamai a jikinta wannan shine hanyoyin da jama'a suke bi Madalla Allah ya ba mu cikakken zaman lafiya mai duguri da yankin da gaba da yau. A yi fata gaisuwa ta wajen jummai. Eh za ta ji insha Allah zan sanar da ita. Zauna lafiya al'umma ta kasa ta gujiya. Zama lahu lafiya shine ci gaban Najeriya. Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya, wanda ya taimaka ya samo mana waɗannan ra'ayi jimai ali daga nan birnin washington dc nake cewa a tuna fa duk wani abin da mutum zai yi sai da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a huta lafiya. A gaida yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabi daga dattawa. Masu mu bar kuma da sake saduwa da ku a wannan shirin na jawabai daga dattawa. kamar yadda aka saba ga El Hikaya da ta fagen labarai a Najeriya a makon shudewa. Bukatar shugaban a shi Bajo ya tura sabbin ministoci biyu Stephen daga Kogi da Jira daga Gombe ma'aiku bayan kirin da aka samu. Zanga-zanga mara shugaba Buhari baya da martani ga masu kiran yayin abus ga Esbulus Suleja. Muna son abun haka in an sha Allah tunanci ana son mun sha kai saman koriya haka nan da ran sabar shi. Saboda haka in ma zai kai wata da 180 ne ba kwana 90 ba to mu gaskiya na ganin bai saba wa kudin tsarin mulki ba. Kungiyar malaman jami'a ta hauka yajin aiki. 90% kai trucks we have today are da cikin ɗari na manyan motocin Najeriya sun fi kara ashirin da kerawa, in ji shugaban hukumar kiyaye haɗura Baboyo Yemi. Yan Boko Haram sun kai su bin hare ya kwanduga da madagali inda aka samu asarar rayuka. Can marti kuwa sojojin ne suka yi kwantan ɓauna suka kashe 'yan ta'adda goma. Nasiru Adamu kamarar Amurka daga Abuja. Najeriya. Haka, to yanzu bari mu kaɗa zauren manajawa bai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda ya haka yi Saudiya, kuma Ran Samun Lado da Kano ga Sheikh Ibrahim Duguri. Ah, musamman masu taron wani dafa ta kashin Amurka, mutum Najeriya kuma inda Bahaushe ne da yake ina da wata diploma tare da ainihin alheri gare mu kuma dangar da halin da su a yanzu wadda mu da muke magana a yanzu muna nan kasar maka da muke tare da dukkan al'adar da suka zo da sassa daban-daban na duniya kuma kasancewar su tsoro daga kowace rana a hanci daban-daban mutane daban-daban a matsayin daban na ainihin ai kuma arziki da kuma mukami wanda Allah ya wa mutum dawa da shi ga shi na an zo an kare wajen abu guda kuma an da kara baka sha'awa da mamaki shine wanda ka gani a wannan kasa ya zo ne da manufa guda manufar ita ce ya zo ne zaman yadda ubangiji da zaman fara Allah da kuma samun rahmar ubangiji don haka wannan al'amari ne da ya kamata dukkan wani wanda ke da wata manufa mummuna ya yi koyi da shi ya zama masa darasi musamman mu a ƙasa Najeriya da inda aka iske wato mukan kyamaci mu da kuma kawo wasu musulmi saman tsakanin gulami na kiyaya da manoma da kuma sauran wasu jama'a da nan daban daban. Wanda zai baka sha'awa shi mu da muka da nahiyar Afirka musamman da muke daga Najeriya za ka iske da na ga wani baki wanda ba karewa ba daga Afirka ya zo ba sai da cewa akwai kyakkyawar alaka da kaunar da tsakanin da shi. Sannan kuma duk wanda na gani. wanda ya fito wata jiha ce musamman a jihohin Najeriya to kafin kashi na ko ya ji to mu zamo annai kuma yan uwa masoya na tare da shi dan haka nan da ne ba da ya kafa jama'a su koya ba kai a wajen aikin ba hatta a wajen zamantakewa ne na da kuma san abubuwan da ke ginawa yau da kullum ba da mun gina babu ainihin wariya Kwamrabar Lado cewa yi. To, salamu alaikum wani ‘yan arewa, ni Simon M. Lado daga ɗarika Ekwa, ina so in dawo hankalinmu game da muhimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shine garku shine abin da ke kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa ta musamman yankin na arewa. A na tuna a cikin littafi mai tsarki Yesu Almasihu ya yi kowa da yawa akan zaman lafiya kuma mahimmancin zaman lafiya cikin littafin zabura ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar isra'ila annabi dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin umar isra'ila don haka a matsayin na yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiya ga sama arewa abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada kama ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwa ko a cikin ikkilisiya wato ciki ko a cikin masallaci kuma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya ikan zama da matsala su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya fulani suma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su to waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su basu magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba zan iya tunawa lokacin da wannan taganniya ta su masu tada kayan baya suke tashi a najeriya za ka ga masallatai da coci-coci kowa baya so ya fita ije iwa allah ibada to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya wasalam sunana kamar yadda na faɗa salado simon daga kano da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana a gayi da ibrahim to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai wasanni a takaice. mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar mata ta najeriya super falcon florence omabemi ta ce ta yi mamakin gaske da sunanta bai fito ba a jerin sunayen masu horar da 'yan wasa na najeriya da aka fitar kwantaragin omabemi ya kai karshe ne bayan da ta jagoranci kungiyar ta najeriya ta lashe gasar cin kofin nahiyar afirka ta mata a kasar kamaru a shekara ta 2016 da ta gabata wanda shine karo na takwas da najeriya da take lashe gasar to sai dai duk da yake sunan omabemi ya fito a cikin mafifitan masu horar da 'yan wasa mata goma na duniya da ke takarar lashe gwarzon shekara na hukumar fifa amma kuma ba ta cikin jami'an da hukumar kwallon najeriya ta nff ta baiwa mukamai daban-daban a sunayen da hukumar ta fitar omabemi ta ce ta yi mamakin gaske ganin cewa ta sake rubuta buƙatar ci gaba da aikin nata amma san ba a kula ta ba duk da yake tana ganin ta taka rawar ganin da ta cancanci ci gaba da aikin nata Kasar Zambia ta sami shiga gasar cin kofin kalubalenka na kasashen Afirka na shekara ta 2018 bayan da ta doke kasar Afirka ta kudu da ci biyu da nema a wasansu na biyu na neman gurbi a yau Asabar. Ƙungiyar ta ce Polo Polo ta kasar Zambia ta yi galaba ne akan kasar ta Afirka ta kudu da ci hudu da biyu ga baki daya bayan da wasan su na farko ya karkare a kunnen doki da ci biyu da biyu. To sai dai kasashen Masar da Algeria sun kasa samun gurbi a gasar bayan da suka sha kayi daga kasashen Morocco da Libya. Morocco din ta doke Masar ne da ci uku da daya a jiya Juma'a wanda ya bada jumlar ci hudu da biyu kenan a wasannin su biyu yayin da ita ko Libya ta yi kunnen doki da Algeria da ci daya da daya. wanda ya bada jumlar ci uku da biyu kenan a tsakanin su. a kasar italiya kungiyar juventus ta soma fafutukar kare kambinta na kofin gasar serie a tare da galaba akan kan cagliari da ci uku da daya a wasansu na farko na bude sabuwar kakar wasanni ta gasar a yau asabar juventus ta kafa tarihin lashe gasar ta serie a karo shida a jere a kakar wasannin da ta shige to amma ta sha kashi a wasan karshe na gasar zakarun turai daga real madrid da ci hudu da daya murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Nigeria. To madalla a gai da murtala masu mu da wannan neman ka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Giras Alheri Abdu wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma Salman Abu wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. nisar fili hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum